الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من رياض الصالحين أنا مسلاتي جمعة ندوبيني a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da ɗaya kuma na cikin kitabun da'awat wato babin da ke magana kan abubuwan da suka shafi addu'o'i za mu tashi wa in shakka dimni maidin rabbi Allah an buƙada kultu ya rasulallah allimni du'a qala qul allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi ومن شر مني رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث أبو داود نرويتوش كما حديث ني الترمذي كما حديث ني قتتي daga shakal bin Humayd radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kale sai qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ko koya mini addu'a sai ce addu'a kawai mana koya mini addu'a ta musamman Kada sai ce kulka ce allahumma inni a'udhu bika min sharri sami ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin dina, wa min sharri basari da kuma sharrin ganina wa min sharri lisani da sharrin na, wa min sharri qalbi da kuma sharrin na, wa min sharri maniyi da kuma sharrin na, wato sharrin farjina neman tsari daga abubuwa guda biyar Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i ya Allah neman tsarin ka daga sharri jina ji ni'ima ce daga cikin nemomin ubangiji subhanahu wata'ala amma kuma idan baka mai da hankali ba jin na shi zai ja maka sharri kuma zai kai ka ya baro ka to shine manzon sa ake neman tsari daga sharri jinsa wato kamar yadda yake neman tsari daga sharrin ganinsa sharrin ji shine ka dinga sauraron abubuwa da haram kamar sauraron ƙarya sauraron rada sauraron batsa masu yin batsa da ashar da sauraron abubuwa kalmomi na kafurci da sauraron kida da waka duka wannan abubuwa ne da suke jawo munafurci idan kana sauraron su ana kida ana waka kana jin daɗi to wannan sharrin ji kenan to alkhairi ji kuma ne ka saurari abubuwa na halal da abubuwa na ibada irin karatun alkur'ani da sauransu sai to min sharri basari da kuma sharrin ganina wato shine kallon abin da bai halatta na gani ba kamar kallon mata kamar kallon tsiraici da makamancin wannan to shi ma idonka ni'ima sai Allah ta'ala ya maka idan ka sarrafa idon ko gani zuwa ga wani abu na haramun to sai zai maka shari kuma ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul da jinka da ganinka da zuciyarka duk za a tambaye ka su ranar alkiya saboda haka karka dinga kallon abin da Allah ya haramta kallon tsiraici da kallon mata wanda suke ba na halal ba wanda a ƙarshe zai jawo maka ayyuka na haram kamar yadda Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina zina alfasha ne mummunan hanya ne to kuma kallo yana kai mutum zuwa ga wato ainihin zina to ya zama ganinka kana kallon abubuwa ne na alkhairi kana kallon alkur'ani kana karatu kana kallon abubuwa wanda za su ƙara maka imani da halittun ubangiji subhanahu ta'ala wanda za su ƙara maka sanin girman Allah subhanahu ta'ala wannan shine abin da ya kamata ka sarrafa jinka zuwa gare shi wa min sharri lisani yace kuma da sharrin wato ainihin harshe na sharrin harshe na harshe yana da al'afat wato abubuwa na matsaloli wanda yakan kai mutum zuwa ga wutar jahannama akwai kalmomi na kafurci wanda mutum ya faɗe su zai fita daga musulunci gaba ɗaya akwai kalmomi na haramu wanda ya sun fita daga bakinka za su kai ka wutar jahannama yasa manzo sa ce innal abda la yatakallam bi kalmatin min sakhatillah la yulqi laha balan fayahri biha fi nari jahannama sakina kharib mutum ya kan faɗi wata kalma da za ta ja masa fushin ubangiji ta wanda baya wato damuwa da ita baya ganin wata babbar kalma ce amma a ƙarshe zai je ya shiga wutar jahannama tafiyar shekara saba'in da saba'in saboda haka Karka yadda ka dinga sake harshenka kana faɗan abin da ka ga dama ma'azu bin rabbi allahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da zai shigar da shi aljanna yace ya rasulullah akhbirni ma yudkhiluni aljanna wa yub'iduni anillah ka bani labarin abin da zai shigar da ni aljanna ni sai daga wuta sai ce wasu laha wa la tushriku bihi shay'an wata tsima sala salah wa tuti az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al ya ce kai ka zama mai tauhidi ka bauta Allah kar ka masa shirka sannan ka zama wato mai yin sallah mai zakka mai azumi aikin haje koya masa rukunin musulunci sannan kuma ya koya masa abubuwan da su ne ƙololuwan musuluncin da ginshikinsa da kuma wato abin da ke tallata shi yace wa sara'asul amri al-islam wa amuduhu as-sala wa zuwatu salami al-jihad fi sabilillah kololo al'amarin addini wato shine musulunci shine tauhidi ginshikin addinin kuma shine sallah abin da ke tallata shi ya daga shi ya nuna shi a duniya shine jihadi fi sabilillah bayan ya duka ya gama masa wannan bayani sai ce masa awala adulluka ala milaki zalik mu'azu ba zan nuna maka abin da zai mallaka maka na abubuwa na addinin ka ba sai ce bala ya lalla. sai ce sai ya rike harkin sai ce kuffa alaika haza ce ka rike wannan harshe kar ka dinga sake shi kana faɗa abin da ka ga dama sai mu'azu ya zama zai ce ya lalla, a inna la mu'akhaduna bima mu bihi yanzu abinda muke faɗa a harshen ma za a kama mu da shi wanda su ce masa sakirar ka ummu ka ya muha mahaifiyarka ta yi wadi ka kamar a ce ta yi ka zo kuma ka koma sai ya ce wa hajji kubbun nasa fi nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim akwai abin da ke jefa mutane cikin wutar jahannama akan fiskofinsu ko akan karan hancinsu sama da abun da harshen su ya girba mana galibi kaga mutum wutar jahannama harshen sa sharrin harshen sa to shi yasa manzo sa ake neman tsari daga sharrin harshen sa karka sarrafa shi abun da yake ba na halal ba karka faɗi ƙarya karka yi annabi manci duk sharrin harshen ne kada ka faɗi kalmomi na kafurci kada ka dinga faɗan batsa da abubuwa na ashar da zage-zage da hayaniya duk sharrin harshe Allah ya tsare ka daga sharrin harshe shine ka kame harshen in za ka yi magana zama alkhairi za ka faɗa kamar da ya zo a hadisi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shu wato za ka faɗi magana ka auna ka gani in alkhairi ne ka faɗa in ba alkhairi ba ne kan shiru idan shiru ya fi faɗan sharu, faɗan alkhairi kuma ya fi shiru so za ka in kai magana menene za ta haifar masa to wannan ne ka zama mutum kuma kawai yana da muhimmanci sun ce sai sayyidul akhlaq kawai ce shugaban da mai ne idan ba kowane magana ne za ka dinga faɗa ba kowane labari za ka dinga bayarwa ba ya zo a hadisi fa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum karya ya dinga ba da labari duk abun da ya ake duk abun da ka ji za ka ba da labari duk abun da ka ji za ba da labari za ka zama makaryaci domin wata magana ba gaskiya wani ba ka taka tsantsan ba ka kafa kafa wajen isar da labari saboda haka manzo yana neman tsari daga sharrin harshen sa ka nemi tsari daga sharrin harshen ka wa min sharri qalbi yace da kuma ina neman tsari daga sharrin zuciyata ita ma zuciya Allah zai tambaye ka dangane da abubuwan da ka kudurta a ciki na barna abubuwan da suke ba masu kyau ba wato duk wata aƙida mummuna da zaka sa a ka to sharrin zuciya shirka munafurci kafurci bidiyoyi tamfe-tamfe tsafe-tsafe duka da hasada da jin haushin mutane haka kawai ba gaira ba dalili da kofe da nufin mutane da sharri duk wannan sharri zuciya ne idan baka zuciya ka daga wannan ba to ka samu matsala don ubangiji ta lati yau malayan fa wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar kiyama dukiya ba ta amfani ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya wadda take kuciciya. wanda babu shirka da munafurci da hasada da sauransu a cikin ta wannan zuciya ita ce zuciyar da Allah ta'ala yake in ta gyaru to sauran gaban ka da su gyaru kamar yadda ya zo a hadisi ala inna fi jasadi ba. idza صلح صلح الجسد كله kulluhu wa فسد الجسد كله al وهي القلب ala wahiya al-qalb ku saurara tsoka a cikin jikin mutum in ta gyaru dukkan jikin ya gyaru in ta baci kuma dukkan jiki ya baci sai ku saurara ku ji ita ce zuciya za ka yanzu zuciyanka ba da kyau to duk ayyukan ka in zuciyanka da kyau ayyukan ka kuma za su gyaru saboda da harshenka da zuciyanka in sun yi kyau to nan ne ka zama mutum kamar yadda ya zo a hadisi innamal mar'u bi asfarihi lisanuhu wa qalbu mutum yana zama mutum ne da abubuwa kanana guda biyu a jikinsa shine harshensa da zuciyarsa ba su ne gabbai da suka fi girma a jikinka ba ƙanana ne amma in suka gyaru to ka zama mutumin kirki zuciyanka mai kyau abubuwan da kake faɗa kuma alkhairi ne kalamanka na dottako ne to kai ne mutum ke in suka ɓaci kuma to ka lalace kai ma ka ɓaci sai ce wa min sharri mani da kuma sharrin mani na wato zuba mani na inda bai halatta ba shine sharrin farji shine zina kenan mutai dai zina to ya ga abin nan wannan shine sharrin mani amma aure shi kuma alkhairin mani to za ka nemi tsari daga sharrin zina manzala ta sama ce man ya ba man ya li ma baina lahayhi wa ma baina rijlaihi a gaman lahu duk wanda ya lamunce mini abin da ke tsakanin gashin bakinsa da gemunsa shine bakinsa kenan harshensa ya tsare shi da abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu shine farkensa ya tsare su ya bi dokokin Allah manzala ta ce zan lamunce masa aljanna ina yi masa garanti ina masa garanto cewa zai shiga da ranar kiyama ba dole ne sai ka tsare wa'in sai ka nan gabbanka kafin ka zama mutumin kirki ka tsare jinka kar ka ji sai alheri ka tsare ganinka kar ka gani sai alheri ka tsare harshen kar ka faɗa sai alheri ka tsare zuciyanka kar ka kudurta sai alheri ka tsare farjinka kar ka yi amfani da shi sai abin da yake na halin na alheri don ka samu wannan shine ka zama mutumin kirki in kare ta tsare wa'annan gaban kuma to ka zama mutumin manza Allah ya tsare mu hadisi na gaba an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-jununi wal-juzami wa sayyi al-afkam rawahu Abu Dawud bi isnad sahih Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi wanda yake ingantacce wa an anas daga anas radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu manzala ta sama ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras ya Allah ina neman tsarin ka daga kuturta wato farar kuturta wanda ta dinga bata maka jiki wal jununi ina neman tsarin ka daga hauka shine gushewa hankali wal ina neman tsarin ka daga bakar kwaturta za ta bata ka har da yanke maka ya tsama in sai tsanani wa sai il afkami da kuma muna na cututtuka wato wannan adabul ammi ne ba da khas wannan ake masa hidina biya ilimin balaga tun da aka faɗi daidai ku sai kuma aka ce wa min il afka da munanan cututtuka a wajen na addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya dinga yin ta farko akwai neman tsari daga farar to ka gudu kamar yadda in kaga zaki za ka gudu don za ka iya ɗaukan wannan ciwo duk da Allah shi ne mai kaddarawa amma akwai sababi to ka rebi tsari Allah ya tsare ka daga irin wannan kusurta domin duk mutane za su dinga kyaman ka kai ma kanka ba za ka so shiga mutane wasayyi da azkam da munanan cututtuka ga sunan kala-kala wasu da akwai su wasu kuma daga baya ne aka aka same su irin cututtuka da ba sa ma jin magani wasu irin ciwon HIV ciwon kanjamau ko ciwon hanta ko ciwon koda da sauran cututtuka masu tsanani wanda in sun kama mutum kawai shi ne zai dan karisa rayuwarsa amma ba jin daɗi zai ba musamman idan suka suka yi muni suka yi wasu to sai ga kawai dai ana jiran dai lokaci da ya ne irin kansa in ta yi tsanani wannan duk munanan cututtuka to idan kana wannan addu'an ka roƙi Allah ya tsare ka da duk wani ciwo duk wani ciwo Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyi al afqani ka dinga yawaita ka to in ga haka ne ciwo ma da wanda ka tina da wanda baka tina ma ka roƙi Allah ya tsare ka daga gare shi hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الرجع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة آه wannan hadisin rawahu abu dauda bi isnadi sahih abu dauda ya rawaito da isnadi wanda yake ingantacce wa an abi huraira ta daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yaqul manzo Allah sassama ya kasance yana fada in zai addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i ya Allah ina neman tsarinka daga yunwa fa innahu bisal waji' hakika yunwa tirda abokin kwanciya yunwa ma'ana a ce kana kwana da yunwa abokin kwananka ya yi muni wa uzu bika minal khiyana ina neman tsarinka daga ha'inci fa innaha bisatil bitana hakika tir da burgo wanda kake lulluba da shi a ce shine ha'inci ko ko dana abokin shawara eh, na farko akwai neman tsari daga yunwa Allahumma inni a'udhu bika al ju'i min al-ju'i daga yunwa wato yunwa sharri ne kamar yadda yawan koshi ma sharri ne yawan koshi yana kawo cututtuka wabincin nan bai narke ba ka sake kawo ne wannan bai narkewa ina haifar da diabetes ina haifar da ulcer da wasu cututtuka da wanda ka sani da wanda baka sani salatul hunna muhlikatul anami ودائية الصحيح إلى استقام دوام مدامة ودوام وضع وإدخال الطعام إلى الطعام أبا قدوه in lafiyayye ne ma kai za su bai da kai mara lafiya kuma za su iya halakar da shan giya da yawan saduwa da iyali da kuma yawancin abinci to da ka dole ne ka takaita ka sai ta yadda za ka dinga cin abincin ka to so da ka koshi sharri ne to yunwa ma kuma sharri ne to sai dai yunwa ya fi zama sharri fiye da koshi sun ce wa shadda sa'isa min ju'in wa min shaba'in fa rubba mahmasatin sharru min at-tuqal ka ji tsoron yunwa ka tsoron zari amma galibin yunwa ta fi zama sharri akan akan ci da yawa saboda yunwa tana tana tana abun nan ɗinka tana tana raunana ƙarfin jikinka za ta karar maka da ƙarfinka Tana tafiya ka tafiya har tana iya kada mutum ma tana iya kashe mutum ma sannan tana rikitar masa da tunaninsa da kwakwalwansa in yunwa ta yawa sai ka ga tunaninka ya rikice kwakwalwanka ta rikice shi yasa idan mutum yana jin yunwa aka ce ci abinci kafin ya yi sallah in alƙalanci yake idan ma ya ci abinci in yana jin yunwa kafin ya yi sallah saboda tana rikita kwakwalwa tana rikita tunani Wa wa wa ويكره وتكره الصلاة في حالة الغضب وحالة الجوع wa ta'ab ba a sallah lokacin fushi da lokacin yunwa da lokacin tafiya saka alƙalancin sannan yunwa takan sa ka kai wasu tunani marasa kyau ka dinga sa ka wasu abubuwa wanda ba su ya kamata ka kariya a ranka ba ina iya sa mutum ya zama dan ta'adda ma yunwa ta addabi shi har sai da zai yi a mutu gaba ɗaya kawai kowa ma ya rika kawai to ko talauci ne ya tsanani in ba tsoron Allah ne da mutum ba to zai zama dan ta'adda zai zai dinga sa masa wasu tunani marasa kyau na ta'addanci da zalunci da wasu abubuwa da yana nufi mummunan na mummunan numa nufa. su da gare ka dinga jin haushin wa'inda suke da shi ko masu rufin asiri kuma alhalin ba su suka tsora maka talaucin ba Allah ne ya dora maka amma in ka ji tsoron Allah ka gane cewa Allah ne to sai ka samu nutsuwa sai ka dogara ga Allah Allah shi zai yayi wani su ka tunaninka zai ta yawo ya tina wannan abun ba abun da ba zai tina wani in dai kana jin yunwa mai tsanani to ka nemi tsari daga yunwa kuma yakan hana mutum ibada ba sai zama baya iya ba zai iya ibada ba saboda yana da rauni a jikinsa da ya yi ɗan kaɗan ma zai biya gari kuma galibi yunwa kuma talauci ne yake kawo sai zama lokacin ko da wadatan ka akwai da za ka wayi gari ya zama babu abinci babu abinci ka wuni baka ci ba in an samu akasi ko wata tafiya kai mota ta ɓaci muku a hanya ko makamacin kai hata aikin haji da ko wasu lokutan da kuna mina tun da safe babu abinci har la'asar bayan la'asar abincin dare ne karfe sha biyu dare za a samu kuci fara mu ko kana arfa ka wuni baka ci abinci ba ba kawo abincin ba kuma ba na sayarwa kamfanin da aka ba kun gidan kawo abincin ya samu matsala so kaga mawadata ne a wannan wurin gane amma kuma suna iya wuni da ni ko kuma ka je ga abinci amma kai ba za ka iya ci ba wanda ba za ka iya ci ba ne sai ka haƙura da yunwa ɗin ku to yunwa dai masifa ce to sai kuma ya ce fa'ina hufi salfaje tir da abokin kwanciya yunwa shine albaje abokin kwanciya to eh, saboda yunwa tana da tsanani ko da rana ne akwai wahalarwa amma fa ina za ka kwanta da yunwa sai ka kasa bacci kai ta birgima yunwan ta tashe ka ta hana ka bacci to kaga tir da abokin kwanciya ke ko da rana ma kana dan wasu na dan ɗebe maka kewan ma za ka dinga jin ta bari a ce kai kaɗai kana kwance to sai kuma wa uzu bika min khiyana yana neman tsari daga ha'inci ha'inci shine kishiyar amana mutum ya zama maha'inci ba mai amana ba to wannan munafurci ne ko a ibada ko a mu'amala ko a ibada ko a mu'amala menene a ibada idan kana bautan Allah ta'ala amana ne Allah ya baka kai da yadda Allah yake son kai karka ha'inci Allah kai ta yadda ka ga dama karka ha'inci Allah a addinin Allah akwai inda ya tsara yake a yi shi shi yasa ya ambaci addinin da amana ko kana cikin jama'a ko kai kaje ka yi shi yadda ya dace shi ne ka zama mai amana a addinin Allah ta ce inna arabna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula mun tallata amana ga sammai da kafai da duwatsu shine addini sai suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba sai dan adam ya karba ce zai iya dan adam mai yawan zanun kansa ne mai yawan ce. to tunda amana ne ka dauko ta to dole ka kaci karke wannan amana ko a da sallan ka a masallaci da a gida ya zama iri ɗaya. duk ibadan ka da ana gani ka da ba a gani ka yi ka zama kai mai kyau yadda Allah ta'ala ya kar ka haifi Allah to za ka ce fa inna ha bi'satil bizara tirda tufafi ko mayafi shine asalin bidana a ce a ce kana ta kaga tufafin ka baka rabuwa da shi to kenan in kai mahaici ne kana tare da ha'incin ka duk inda kake tare da abokin rayuwa wanda yake lizimta ka koyaushe bidana kuma yana zuwa da ma'anan abokin shawara ka zo da shi mahaici kaga yana shawara da zuciyarsa akan abubuwa na ha'inci bari ne kaza yanzu in ne kaza kaga in ha'inci ne abokin shawara ka to da abokin shawara so za ka ji tsoron Allah ha'inci munafurci ne zan sana cewa addil amanata ila mani tamana ka wala ta kuma kanaka ka ba da amana ga wanda ya amince maka kar ka haici wanda ya ha'ince ka ko da wani ya ha'ince ka bayan da ka ha'ince shi balle tana bai ha'ince ka ka zama mai rikon amana inna Allah ya amurukum an tu'addu al amanati ila ahliha Allah yana umartan ku ku amana ku ba wa so amana amanan su to kuna cikin abubuwa guda uku wanda in kana tare da shi to kana da siffa ta munafurci ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina sana alamun munafiki ubuye yi magana ya ƙarya an yi alƙawari ya saba idan an amince masa ya ha'inci kuma ya zo a hadisi la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la adala babu imani ga wanda bai da amana kenan tare suke tafiya babu addini ga wanda bai da alƙawar to ka zama mai riƙon amana to ka roƙi Allah ta'ala daga haƙiƙi kar ka zama ha'inci wato wannan duniya na wani idan kana son shari'a fa sai ka hada da addu'a shi yasa kullum ke da ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki madaidai ba da dabaranka da wayonka ba zai yi ba sai an hada da taimakon Allah to ka Allah ya taimake ka tabbatar da kai akan shirya. ka zo mutumin kirki ka nisanci muna da ayyuka hadisi na gaba wa an ali in radiyallahu anhu an mukataba ja'ahu fa qala inni hajjastu al kitabati fa inni qala ala u'allimuka kalimatin allamani inna rasulullahi sallallahu alaihi لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه قل اللهم اكفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رويته حديث كويت حديث حسن وأن علي دقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدرشي أن مكاتبا حقيقة ونباوة da aka tsora masa fansa shine mukatab aka ce ka je ka kawo kaza kai ai ka je kai aikin kuɗi ka kawo kaza ka zama da shine mukatab wato kamar a ce in ka kawo dubu ɗari biyar ka samu ɗancin ka ka zama da sai kaga dubu ɗari zuwa abin sa bashin dubu ɗari biyar sai tafi kama neman kuɗi to yana nan yana ta yi ja'ahu sai zuwa sai dinan ali fa kada sai ce inni ajabtu an kitabati ni fa na gajiya daga bashin da ake bi na na in zama da fa'inni ka taimaka min to shi kuma yadda ka'idan abun yake idan da za a ce ka je ka kawo miliyan ɗaya zuwa shekara ɗaya to shekaran sai ta cika amma dubu ɗari tara da casa'in da tara ka kawo saura dubu ɗaya ba ka kawo ba to ne shekaran ta cika baka cika ta dubu ɗayan nan ba ka koma bawa sannan wancan dubu ɗari tara da tara da tara wani mai gidan kan ne to da haka yanzu ka sake zama ba sabo ofis nan gaba zai tsora maka kuma wani fansan sai sake tsora maka sabo ba ra'ayi safa da wancan ba to yi ta nema yi ta neman kuɗi dai yaji dai yana tsoron kada wannan kada ajalin ya kare ba tare da ya biya ba ne zo jin sai na je ya taimake shi mana ya biya masa ya taimake shi ya biya masa kala sai sai na yace masa ala uallimuka kalimatin baran koya maka wasu kalmomi ba allamani inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan maza sallallahu ya koya mini su law kana alayka mislu jabalin da a ce akwai akan ka misalin dutse dainan na bashi addahu Allahu anka Allah zai biya maka wato bazan ga maka wasu wata addu'a wanda in kai da ko da dutsen ko da bashin ka aka wani kasan dutse Allah zai biya maka irin zuwa zo kafafu na kan hanyar nan yasa zo a ne hadisin misla jabal sairi sunan dutse ne a madina wato da a ce bashin ka, zai kai dutsen uhudu misali ko zai kai dutsen horon dutse ko dala ko zai kai kajamanga to da ka duk wani dutse da ka sani ka yi misali da shi inda zai kai irin wannan in kai wannan addu'an Allah zai zai hore maka inda zaka biya wannan bashi addallahu anka Allah zai biya maka zai hore maka ka biya sannan bashi kuma in ka zo karban sa to ka karba da niyan biya wannan shine ka'idan biyan bashi na farko in ka karba ba da niyan biya ba zaka kasa biya kuma bashin zai wahalar da kai in ka karba da niyan biya kai ta addu'a sai Allah ya taimake ka ka biya saboda hadisin man aka za amwalan nas yuridu ada'aha adda haddar anhu wa man akazaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar mutane bashi da niyan zai biya Allah zai taimake shi ya biya wanda ya karbi dukiyar mutane bashi da niyan ya cinye to Allah zai halakar da shi ko zaka bai zai biya ba kuma ya bata gaba sannan ya shiga damuwa kuma a rayuwarsa to za ka fi karɓa da niyan za ka biya sai Allah ya taimake ka kuma kai ƙoƙarin nema kana ta addu'a to Allah bai zai tabar da kai amma in dama baka damu ba kana ga dukiyar mutane kawai ganima ne ba ruwanka kawai to sai ka kasa biyan bashin kuma ka kasa samun kwanciyar hankali kuma ka shiga cikin walakanci kuma to sai sai na aliyu ce manzo ya koya min wata addu'a in ana bin ka bashi ko da ya kai wani ƙaton dutse ne Allah zai biya maka sai ce kulka ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allahumma kfini ya Allah ka isar min bi halalika da halal ɗinka ya zama halal da kake bani ya ishe ni an haramika ga barin haramun ɗinka Allah ma na ka kare ni daga cin haramun kuma ya sa halal ɗin da kake bani in ya ishe ni zan je a zuciya na wannan ma ya wadatar wa aghnini ka wadata ni bi fadlika da falalanka abinda kake bayarwa na falalanka ijiya wadace ni amma zuwa ka ga barin neman waninka abinda kake bani yayi ba sai dace ko ina nema a wajen wani ba to wannan addu'an ita ce addu'an biyan bashi wanda manzon sun akwai sai na alifi na zai koya wannan bawon Allah kaga dai akwai addu'an Allah ya azita ka da dukiya ta halalci kuma ya kare ka da dukiya ta haramun sannan wadata ka daga wurinsa falalansa ka dogara da shi shine mai baka amma su waka ba wani ba ba wai ka san wasu a rayuwarsu su sun dogara da wani ne shine mai mutu kawai suna mantawa da Allah kawai wani ne zai iya maka in bai maka ba kai ba za ka yi arziki ba kuma kofofin Allah suna da yawa da za ka dogara ga Allah ta'ala shine mai yi to sai Allah ya buɗa maka wasu kofofin da baka tamani ila ta inda kake tamanin arzikin ba ta nan yake ba kai ne kake tamanin wajen don baka san gaibu ba ne to Allah kuma yana da hanyoyin sa da yawa sai buɗa maka wasu hanyoyin arziki to a wannan addu'ar akwai dogaro ga Allah ne kuma bani ta ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa to sai ka dinga karanta wannan addu'a cin halal yana da muhimmanci Allahumma kfini bi halali domin a cin halal akwai hutun zuci a ciki duk wanda yake cin haramun to bai da kwanciyar hankali bai da nitsuwa amma halal malak shine wanda in kana cin sa kana kashe kudin ka na halal to shine wanda zaka samu nitsuwa da kwanciyar hankali zaka ji zuciyanka sare amma matukan kudin nan na haramun ne ko na wasu ne ko ha'inci kai ko sata ko dukiyar gwamnati kake ba ta al'umma to ko da kana kashewa amma zuciyanka kuma ba a nitsa take ba kana cikin damuwa a zuciyanka ba ka da nitsuwa ko sai ka gama Allah ya tsoro da ka kaji mauce kana ta kashe dukiyar ba inda ya dace ka kashe ta ba saboda ba ta halarci. zo dukiya ta halin ita kawai ake cin ta ajizai amma ita haramun ne a tsoraci ake cin ta babu kwanciyar hankali a ciki to sai kuma cin halal yana da ko karban ibada mutum yana da alaka da cin haram da cin halal sa in kana cin halal to ibadan ka za ta karbu za ta yi daraja wajen Allah ta idan muka haramun kake ci kuma to ibadar ka ba ta da kima wajen Allah ta'ala don ubangiji ta ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah yana karban ibada daga masu tsoron Allah sannan yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya kuma zane ku ci halal ku yi aiki na gari kenan aiki na gari yana da alaƙa da cin halal karban aiki yana da alaƙa da da cin halal haka nan karban addu'a ita ma kana son ta karbu da wurwuri to shi nan ka dinga cin halal kamar yadda ya zo a hadisi sun mazakarar rajula a sha'asa habara ya mutu ya dai ila sama'i ya rabbi ya rabbi fa mat'amuhu haramun wa ko haramun wa ko haramun wa buziya bil harami fa anna yustajabu lahu sai da duk yana da alamomin karban addu'a matafi ne alaman karban addu'a ne ko sobi ne na karban addu'a yana da tawazu da kankan da kai yana daga hannu zai addu'a wanda sun ake dole daga hannun sai ki addu'a Allah yana jin kunya ya saukar bai biya masa bukatan sa ba sai dai in ka samu matsala sannan yana da naci ya rabbi ya rabbi amma matsalan sa abincin sa haramun abun shan sa haramun tufafin sa haramun ya koshi da haramun za ka ce wa anna yustajabu da wato ta za a amsa masa wani ruwan wa anna yustajabu da zali ya za a amsa masa saboda wani. ma'ana yana da wuya a amsa masa abin kana cin halal addu'ar ka ma ta fi karbuwa ibadan ka ta fi karbuwa kuma ka fi nitsuwa a rayuwarka kuma wannan haka yake kai da baka tare da wa'inda suke cin haramun din to ba za ka gane wannan ba sai ka dauka kawai duk wani barawo ko barawon gwamnati ko barawon al'umma ko ni mai cin haramun mai zalunci sai ka ɗauka cewa wai daɗi yake ji ba wani daɗin da yake a zahiri ne kake ga yana sa mai kyau ko yana cin abinci mai kyau amma yana da damuwa cikin zuciyarsa ba cikin kwanciyar hankali yake yanzu ba ka ga yankin nafin ba miliyoyin kudi ake ba su ba mutum ɗaya ba su miliyan goma ashirin talatin to ka dube su mana suna jin daɗi ne ko ba su da kwanciyar hankali har abadan abada yan fashi da makami za ka nan mai ha'inci ya ha'inci al'umma ya zalunce su kullum a tsore sai yake ma kar ta tashi masa kada ta tashi masa mutuncin, sai zube ko ya walakanta a kama shi ko makamancin wannan to ina ne zuwa a ciki ka nemi halal ɗinka ko ɗan kaɗan ne ka samu sai Allah ya sa maka wadatar zuci ka ji ka gamsu da wannan abun shikenan sai ka samu kwanciyar hankali shine ma'ana wannan addu'an Allahumma kfini bi halalika ya Allah ka sa na isu da halal ɗinka ka isar da ni da ma'ana halal din da kake bani in ya ishe ni na gamsu da shi an haramika ka riba ni da haramun da duk wani abu da ka haramta ka riba ni da shi wa ni ka wadata ni bi fadlika da falalanka ya zama arziki na taurin ka dare da ke zuwa amma suwaka ba in wadata ga barin wani ka ba ina zo ina ta kaskantar da kai da wajen mutane to Allah a taimaka a ni kaza a yi kaza har ka zo kana dogara da mutane ma kana ganin kamar su ne masu azurtawa kuma wallahi ba za su yi azurta ka ba Allah shi ne mai azurtawa sai dai su dan baka na kashe ka to roƙi Allah ya tsare ka daga wani abdullahi bin abbas ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya yi burin dukiyar wani ko iyalin wani wato haka kawai mutum yana dukiya ba za ka yi burin ina ma dukiyar ta zama taka yana da matansa kai burin ina ma matan da zama naka a wannan hasada sunan sa kenan ya zama hasada Allah ya hana wannan wato dukiyar ta dawo ka shi ya zama irinka bai da shi iyalansa su dawo wurin ka shi zan bai bai da shi to wannan Allah ya hana wannan domin wannan hasada ne to amma yace wa amara ibadahu an yas'aluhu min fadli sai sai umarci sa su roke shi daga falalansa me ne ma'anan falala Allah ta'ala ya ba wancan arziki na biliyon ɗari to an hana kai burin biliyan ɗarin nan yanzu ta zama ta shi bai da shi Allah ba shi mata hudu kyawawa haramun ne kai burin waɗannan matan su zama ba naka ba su dawo naka ya zama da wannan to amma ya ce ka roƙe shi daga sa me falalan shine Allah yana da irin wannan din banda wanda ya ba wancan shine ma'anar falala ƙari akan wanda ya ba wancan zai ba wancan biliyon ɗari to yana da wata biliyon ɗarin ka roƙi wancan ɗin wanda take hannun ubangiji subhanahu ta'ala zai baka ya ba wannan mata hudu a ko su mata hudun daban ka roƙi Allah ta'ala ya baka sai baka duk abin da ka roƙa duk abin da Allah ya ba wani to Allah ya ba ta karewa yana da falala yana da ƙari rigowa wanda zai baka kuma rigowar na Allah baya karewa shi yasa a cikin hadisi kudusi yace da za a ce bayina gaba ɗaya in ji ubangiji ta'ala za su haɗu a wuri guda su roƙe ni kuma kowa da kalan abin da zai roka. to a guda duk duniyan nan mutanen farko da na ƙarshe kowa ya roƙi buƙatansa Allah ta'ala ya ce sai in ba su gaba ɗaya kowa abin da ya roƙa in ba shi ya ce da wannan da wannan ba zai rage mini arziki na ba sai dai kamar ka sa allura a teku ne ka cire kogi yanzu in ka sa allura a kogi ka cire to Allah ta rage ruwan kogin nan to haka nan dukiyar Allah ba ta rage ba to kaga Allah yana da falala to tun da yana da falala me yasa ba za ka nema daga falalansa ba me yasa kake son na wani ne zai dawo wurin ka akan me shi Allah ya bayar dan adam bane fallalan sa tana da yawa so da aka ce, yasa yake wa aghnini bi fadlika amma siwa ka wadata ni da fallalan ka abin da ke wudin ka ka wa wasu kuma har yanzu akwai Allah ka bani hannun ka din amma siwa ka gabar in nemi na wani ka shi na wancan din yaje ci gaba da amfani da shi yaje ci gaba da moransa sai kuma ka bani nawa ba shi kenan ba to zai iya wadata kowa da kowa kuma Allah mai kyauta ne ba marwaci ba ne sahaul laili wal da rana yana kyau hadisi na gaba wani imran bin husayn وعن إمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر Nafsi. rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi rawaito hadisi yace kuma hadisi ne hasan ingantaccen hadisi ne wa an imran ibn al-husayn daga imran dan husayn radiyallahu Allah ya dada su anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama allama abahu manzo ya sanar da baban imran husayn shine husayn da sadu kalimatayn kalmomi guda biyu da ubi ima wato da zai addu'a da su wato ana nufin jimloli guda biyu shine Allahumma alhimni rushdi ya Allah ka tusa mini shiriyata wa izni ka tsare ni min sharri nafsi daga sharrin kaina wato manzansa ya koya wa babansa Hussein kalmomi guda biyu wanda zai dinga addu'a da su in an ce kalma asalin kalma ko harafi ko fili ko sunan shine asalin kalma to amma kan faɗi kalma ana nufin magana wato jumla abin da ya kai a yi magana da shi duk da cewa jin malamin nahu kalmomi biyu ne ko uku suke haɗuwa su zama su zama magana ko su zama jumla ta ce a jumla sun da. a jumla sun da kan ta tarakawa mai kalma shani wa kan ta tarakawa mai aksar mai zali so da haka wannan kamar da ibn abin nan ibn malik ya cewa kalamuna lafzun mufidun kastaqin wasmun wafidun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi hal kalamu qad to daga wahidul kalam shine kalima in an ce kalma shine ma la yazaru ma'anahu illa fi ghairi wato in kalma ɗaya ce ma'anarta ba za ta bayyana ba sai ka hada ta da me sai ka hada ta ma'anarta cikakke ba zai bayyana ba sai ka hada ta da sai ka hada ta da wani shine abin nan al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufrad to anan malamin balaga suna ambaton don aka ce kalma ana nufin jumla suna cewa wannan majazul mursal majazul mursal wato shine ibn itlaqul juz'i bi iradati juz'i bi iradati kulli itlaqul juz'i bi iradati yankin abu ka nufi duka sai ka ce alƙa ka alhadibu alƙa kalmata mai huduma ya yi kalmarsa kuma alhalin lacca ya yi huduba ya yi ta musamman ɗauke ana cewa kalmatu shahada kalman shahada ya ba kalma da yawa ne kalmomi ne da kalmomi ne da yawa to allahumma alhimni rushudi shi shine kalma da ya nan amma jumla ce wa izni min na nafsi shi ma ana nufin a kalma daya alhalin kalmomi ne wanda sun kai guda bakwai Allahumma ya Allah alhimni rushdi ka tusa mini shari'a na kaga ba mai shari'a da mutum sai Allah ihdinas siratal mustaqim ka tusa mini shari'a a raina shari'a shine kishiyan bata ma'ana ka datar da ni in dinga yin ayyuka wanda suke kyawawa wanda ka yadda da su wanda za su kusantar da ni zuwa gare ka alhimni rushdi saboda shari'a wanda take ta ilhama Allah ta'ala shi kaɗai ne ke yi ne a tusa maka imani ka kama amma akwai hadayu irshadin wa bayani malami zai iya tsora ka a hanya nuna ya maka bayanin yadda shirya take amma ka yadda ka karba a zuciyarka ka yake da ita ba mai yin wannan sai Allah shi yasa zaka ce Allahumma alhimni rushudi Allah ka shi ka tusa mini shirya na wannan shi ake cewa hadayu ilhamin wa tawfiqin wato shirya ta tusawa a zuci da kuma datarwa ka dace ka karban wannan babu yi sai Allah ya sala ta ka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah ne ke shirya da wanda ya ga dama to sai ka roƙi Allah shirya ne sannan wa izni min sharri nafsi ka tsare ni daga sharrin kaina a sai shi dan adam akan kansa yana da sharri وابن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا شرورك كاونا saboda kaɗan adam ba alkhairi ne mahabba ba tsantsan alheri ba yana samunsa da shirri So sai ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin ka ya tsare ka daga sharrin ka menene sharrin kanka shine bin son zuciyarka da zalunci inna nafsa la amaratun bisu son aikata munanan abubuwa haka aka ɗabi'anci ran mutum zo sai ka nemi tsari daga sharrin ran shine Allah ya tsarkake maka ranka wa nafsin wa ma ha? fa alhama ha alhamaha ha? wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah ya rantse da rai wanda ya tusa mata shiriyanta da batarta kaga akwai alkhairi akwai sharri ne to ce duk wanda ya tsarkake ran ya rabbanta wanda ya dauɗa ran kuma ya sa masa dauɗa wannan ya tashi shi ne wanda bai tsarkake ransa ba akwai shirka ko munafurci ko kafurci ko hasada ko kuma wasu abubuwa na sabon Allah a cikin to ka nemi tsari daga sharrin wato kanka kai a kan kanka daga cikin addu'o'i ka ma akwai Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawla ya za ka ba raina tsoron Allah ka tsarkake min raina kai ne mai tsarkake rai kai ne majibinci rai so da haka in ka bar akan kanka ka bar kanka duk abin da ranka yake so za ka yi to za ka bata ne kawai ba za ka kai labari to da haka dan adam yana da matakai farko akwai annafsul amara bisu rai mai umurta mutum da munanan ayyuka inna nafsa la amaratun bisu sannan akwai annafsul lawama wala uqsimu bin nafsil lawama wala la rantsa da wannan ran rai mai zargin mai shi in ka sa in ka zo zaka saba Allah sai rin kai maka fada ko bayan kai rin kai maka fada sai ka tuba to wannan ci gaba ne domin amma bai so kai kana ta dulmiya cikin sabon Allah ne ranka yana ta zuriya maka kai kai kai ba zarki to wannan ka bata ba amma in ka samu din ba ko bayan kayi ne ran zai maka fada me yasa za ka yi kaza ka yi dama ka tuba to an samu ci gaba ko kuma in ka zo irin ka yi maka fada to an samu ci gaba to amma akwai wanda ya fi shi shine an-nafsul mutma'in ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya to da haka ran da yake zuwa wajen da'a wa Allah ta'ala shi kuma gaba ɗaya ma wani za ka ga kafin Allah kan ɗacinsa yake baya ma kawo shi a ransa kwata-kwata in ya gaishe ma hankalinsa tashi yake yi shi jin daɗinsa da walwalansa ya gaina bautan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine wanda ya samu ci gaba sosai a harkan addini mutumin kirki bawan Allah to kaga idan kana son ka zama mutumin kirki sai ka hada da addu'o'i Allah ya tusa maka shiriya ya zare ka daga sharrin ka. وأنا بالفضل الأباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث إمام الترمذي يقول وما حديث صحيح wa an abil daga abul fabli al-abbas bin abdul muttalib abbas dan abdul muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan babansa rabbi allah anhu allah ya dade shi kale yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni shay'an as'alu allah ta'ala ko ya mini wani abu wanda zan roki Allah ta'ala da shi mana ko mini addu'a wanda zan dinga yi kala ce masa sallallahu al'afiya roki Allah ku huta daga dukkan shari shine al'afiya kubuta daga rashin lafiya kubuta daga wata masifa ce fa makasu ayyama sai na zauna kwanaki masu kawo sun majitu sannan sai na zo fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzo da sama alimni shay'an as'alu Allah ko ya mini wata addu'a man da zan roƙi Allah da ita wato kamar irin tun da wancan an bashi yayi yayi bari kuma zai tambayi manzo da sama wata kuma sai manzo da sama bai manta ba kana li sai ce mini یا عباس یا کہ عباس ام يا ام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یا بابا مزانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تقرو کیا اللہ قبطا فی الدنیا الدنیا والآخرت دلائرہ قرو کیا اللہ قبطا دکا الدنیا دلائرہ سی اصل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرت تو اللہ قبطا دکا دکا شر الدنیا دلائرہ ایشی کیا نکا کم آئے العافیہ شین السلامہ فرق السلامة في الدين قبطا الدين الدين قضومی چوک babu babu shirka a ciki babu bidiyoyi a ciki babu sabawa Allah a ciki ba fasikanci a cikin addini to kaga addinin ka ya kubuta kin wannan shine babba ya kubuta daga dukkan wata fitina duk wata fitina in ba ta taba addinin ka ba tana ta sauki amma in ta taba addinin ka ka samu matsala kana tafiya a daidai sai wani ya zo ya kwashe ka ya je ya yaba ka a cikin wata shirka ya nuna maka addini ne tauhidi ne ya kai ka cikin bidiyoyi ya nuna maka shine sunna ya kai ka cikin wasu shirme wasu akidu na ta'addanci ya nuna maka jihadi ne to kaga ka samu matsala kenan baka samu kubuta a addinin ka sannan da kubuta kuma a jiki daga dukkan munanan cututtuka al'afiya fi duniya ke duk wani ciwo Allah ya tsare ka daga shi mummunan ciwo sai da abin da ba za a rasa ba dan ciwon kai dan zazzabi wannan ka fara ne za ka samu lada sannan da fitintinu wanda suke samun mutum irin na asara da wani abun kunya da zuban mutunci da sauransu duk Allah ya tsare ka daga wannan ka ka samu al'afiya fi dunya to al'afiya fil akhirah kuma ku wuta daga daira kuma shine ka shiga aljanna ka tsira daga wutar jahannama faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad wa mal hayatud dunya illa mata'u sai ka sai zama ka ku wuta daga sharrin abin nan eh, azaban kabari da sharrin hisabi da sharrin sira'i da sharrin mizan duk inda aka zo kana haihuwa kana haihuwa har ka je ka fada cikin aljanna har ka shiga aljanna ka kubuta daga wuta to shine ka samu salama a lahira kenan ka samu afiya a lahira Allah ka sa mu daga cikin masu kubuta a lahira wa an shari ibn haushab قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قال كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رويته حديث يتي حديث حسن daga shari bin shauhab har haushab kala yace qultu li ummi salma nace wa ummu salma radiyallahu anha Allah da ita ya ummul mu'minin ya uwar mu'minai ma kana aksar du'a ya rasul sallallahu alaihi wasallam mafi yawan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki yana wajen ki wata addu'a yafi kada ta ce kana aksar du'a'i mafi yawan addu'an ya kasance yana cewa ne ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata tabbit kalbi ka tabbatar da zuciya na alaji ne kan addini a ka tabbata kan addini ma kana bukatan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ya mai ya zukata wata zuciyar ya harba ta shirka wata munafurci wata kafurci wata kuma batattun du to ya Allah ka tabbatar da zuciya na akan addini ya zama ina kan daidai dan ya zo hadisi zuciyar dan adam tana tsakanin zo Allah guda biyu yana ya su yadda ya gada wani hadisi ya musarrifa al-qulubi sarrif qalbi ila da'atika ko sabbin kalbi ala cika ya mai jinjiya zukata ka juya zuciya na kan, izuwa ga yi maka da'a izuwa ga yi maka da'a kaga kenan Allah ya tabbatar da zuciyanka a kan tauhidi mai kyau gida mai kyau sannan ya tabbatar da zuciyanka a kan sun da'a wa Allah subhanahu wata. yin sallah zikiri azumi da sauransu ka ji kana son ibada kana son bautan Allah subhanahu wata. to akwai bukatan kai ta wannan addu'an domin ka tabbata akan akan addini za ga shi dai yana fiskan ka wani lokacin abu na sabo Allah ya tarka karkata za ka ko riya maka wani abu ma na shirka to sai ka ga Allah ya ka maka dauki ya kubutar da kai daga wannan sai ka ka ka tabbata akan addini Allah ta'ala yana ga manzon sa ya cewa walau da an sabbanaka laqad kirta tarkanu ilayhi shay'an qalil ba don mun tabbatar da kai ba da ka kusa ka karkata zuwa ga kafir suna ce masa da abin da za a yi ai ya kamata Kaɗan buɗa mana mu ma a dan mu nuna dai muna da izza ita lata din a nuna ita ma ai wani abu ne da sauransu kuma kansu da sauransu sai kuma sai mu zo mu bauta ubangijinka da sauransu manzon sun ce bai zai yi ba ina ce ba la ka ku saka karkata ba don mun tabbatar ga kai ba a dai Allah ne zai iya tabbatar da zuciyarka kan imani ya zama ka karkata zuwa ga wani abu na kafirci ko na sabon Allah ba saboda haka addu'a Allah ya tabbatar da kai akan imani yana da muhimmanci shine mafi yawan addu'ar maza sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinika kana ganin mutum yanzu za a ganshi mutumin kirki ba wani dan lokaci ko sai kaga ya zuwa mutumin banza ga sunan muna ganin su bawan Allah mutumin kirki ne tsoron Allah mai son addini kawai sai kaga duniya ta fizge shi zuwa dan lokaci kaga ya lalace ya zama wani abu kuma da wannan shine abin da ba a so mafi munin abu kenan da kana mutumin kirki ka dawo mutumin banza ya zama duniya lahiran ka ita ce damuwanka yanzu kuma duniya kawai ita ta dame ka ba ruwanka da lahiran to wannan ba karamar ba ce mun ji ta Allah ya kare mu da karewarsa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh